Assalamu alaikum. Za mu daga inda muka tsaya a cikin littafin gumin halak na batun Mamma. Mun tsaya inda wadda ta shiga ɗaki tana tunanin ya za ta kasance so za mu ɗora. Malam Fatu yana fita ɗakin ya iso kofar gidan ya durkusa a gaban sa har suka gaisa bai gane shi ba saboda kansa na ƙasa samari sai dai kuma ban waye ka ba. ɗahiru ya dago kai baba ni ne dahiru la ilaha illallah kai ne kuwa ikon allah tashi tashi don Allah mu je daga ciki sosai ma baki ya kama baba yana son ɗahiru ko don yadda ya nuna soyayyarsa ga mawanta a lokacin da ta rasa masoya gyaran murya baba yayi yana ce musu su gyara fashi da bako ne a ta kira ma wanda yi sauri ki gyara ɗakin tsoro baban ku yayi bako ɗakin baya buƙatar wani gyara saboda yau tun safe gyaran gida ake yi dama kujeru ne a ciki da ɗan tebur tana fita baba ya shiga tashi yayye ya shiga da shi ya ce da kira su iya su zo su gai su zo ga bako ɗahiru kunya ta rufe shi da ganin su iya ina yaya da adi dukkaninsu babu wanda ya nuna rashin jin daɗin ganinsa duk da yadda ba su ji daɗin irin rabuwar da aka yi da iyayensa ba baba yana ta cewa ya zauna akan kujera amma ɗahiru san ya kasa yana mai jin nauyinsu a matsayinsu na iyayen mawadda da kuma mutanen da ƙanwarsa ta ba da gudunmawa wurin tarwatsa abin da ya rage musu na farin ciki su ko kowa murmushi yake yi da sake ganinsa a lokacin da suka tara tsammani gashi alamu sun nuna ya samu sukunin rayuwa wannan ma kuma abin farin ciki ne gare su iya baki har kunne ya ta ce ɗahiru ka zama babban mutum iyali iyali fa kai ya sake sunkuyarwa yayi tana dariya ta ce ni haule shekarun nan ba su soya maka hali ba a ashe wannan kunyar tana nan dariya suka yi masa sai iya ta hau kiran wadda. wai ta zo su gaisa da ɗahiru faɗuwar gabanta ya tsananta ta fito sange da hijab da bai ƙara ta ba akan dogon siket ɗin da ke jikinta daga bakin kofa ta rakuɓe saboda falon ba wani girman kirki gare shi ba mutanen ciki sun cika shi ita kunya ɗahiro kuma ganin idan su ba a tare suka ce ina wani ta faɗa da sassanyar muryar shi kuma da tasu muryar mai amo daga can ƙasan makoshi abinka da tsofaffi inar fatihu da iya suka kalli juna suka bar musa dariya su babu suka yi ganin su biyu sun yi duru-duru sai aikin sun fiyar da kai shi ɗahiru mamakin kansa ma yake yi saboda a zatonsa ya daɗe da daina jin kunya irin wannan ashe da gaskiya yaya bata fita ba tun a baya ya rasa wani irin tasiri ganin ma wanda yake masa wanda yake hana shi faɗin duk wani zance da ya tsaro a gida zai faɗa mata ita kuma dama kunyar ta ma da rashin magana ba za su bari ta yi abin arziki ba ada ce ta fara tashi ta sake ta doza zancen iyali ɗahiru kai ka yi zumunci mun gode sosai ka gaishe da su innarka don allah kuma ina fatan za ka kawo mana abokan namu ko ƙawayenmu mu gansu gani ya duk su zuba mishi idanu ya sa hannu ya rufe rabin fuskar sai yana kallon ba wadda ja'iri da ido ɗaya ba tare da sun gane ba a da babu iyalin nan ba, sai dai ku samu a cikin addu'a da sauri ma wadda ta ɗago kai don tsakani da allah ba ta taɓa kawowa haka zai ce ba baba ne ya fara yi masa faɗan me ya zauna me ya zauna yi duk shekarun nan ya tabbatar dai ba ra'ayin su malam isyaku ba ne ɗaya bayan ɗaya suka fice ma wadda ce akan gaba yayi ta kira ta ɗakin ta ta ce ta haɗa masa abin taɓawa ta kai masa shiru bata motsa ba har yayin ta taɓa ta ko baki ko baki son baki so zuwan nasa ba ne Allah ta ji ta taho mata da ba shiri kuma mara dalili kawai ta fada jikin yaya ta sa kuka nan da nan ta rikice ta zaunar da ita a bakin gado tare da sa kai kofar mawadda na san zuwan ɗahiru zai da miki da abubuwa da dama kamar yadda na tabbatar shi ma zai ji hakan amma ki bar wa Allah komai tunda ba mu ma san dalilin zuwan nasa ba yanzu goge idon naki maza ki tashi kada ya zargi komai ajiyar zuciya kawai take saki ta tashi ta ɗauki tare ɗin bayan yaya ta haɗa da kanta sallama ta yi sai da amsa ta shiga yana nan zaune a ƙasa har yanzu kusa da shi ta ajiye tire ɗin ta koma gefe da yar tazara tsakanin su ta zauna a ƙasan ita ma kai cikin tire ɗin ya kalla amma hankalinsa ya tafi ga muryar ta da ya ci alamun tana rawa ya ce cikin waɗannan kayan akwai wanda kika yi da hannunki a'a ta amsa a takaice kanta a ƙasa to na goshi ya faɗa yana ɗan tura shi gefe ji da hankalinta ya ɗan tashi ko babu abin da kake ji a ciki ta tambaye shi ko ɗaya kin ga bar wannan maganar kukan me kika yi daga zuwa na da sauri ta ɗago kanta za ta musa ya shiga kaɗa mata kansa kin yi kuka ma wadda kuma na san cewa ni ne suna zubar hawayenki ai kamar ya ce hawaye ku fito idanun da suka cika da ƙwallo suka fara saukowa da ɗuminsu asha wata rahma ko biki kukan nan ba na sani cewa ban kyauta ba an raba ni da ke a lokacin da muka fi buƙatar rashin juna su baffa kuka take sosai amma hakan bai hana ta dakatar da shi ba su baffa akan gaskiyar su suka raba mu duk da a lokacin babu abin da kika fi buƙata daga duk wani mai son ki sama da ya kasance tare da ke ba tare da ƙyama ko ganin laifi ba magana yake cike da takaici da bakin ciki yanayin muryarsa kadai zai fallasa ciwon da yake nukurkusar zuciyarsa wanda ya daɗe yana dannewa cikin wani irin yanayi mai ban tausayi ta ce yayanmu ni kaɗai na san menene a ƙasan zuciyata amma ina son ka sani ko kaɗan babu fushi da kai ko su inna kenan ko yau na fito zaki aure ni ya jefa mata tambayar a bazata murmushi ta yi don son ta ɓangaren da zancen don son ta bagarar da zancen ni ba zan taɓa aure ba ji ya yi kamar ta zuba masa ruwan zafi maganar har ƙasar zuciyarsa ta daka ma wanda yi aure za zaki haihu zaki farin ciki kamar kowace mace ke dai ki shirya don da gaske dawowa na yi na yaƙi duk ki a karo na biyu a sake sa mana rana ina ma a ce bata taɓa sanin wani wani ba bawo ba kaddara ce kawai ta raba ta da ɗahiru yau da ta fi kowa farin ciki da kalamansa sai dai ƙaddara ta riga ta riga fata ai da take jin kanta ta sani da matukar wahala ta iya rayuwar aure ko da kuwa iyaye da dangin mijin sun karɓe ta hannu biyu wasu hawayen ta so mai tun tana gogewa har ta kyale su kawai tana shishika yayin da tsanar fasikin da ya yi sanadiyar lalata mata rayuwa haka sai da ta mai isarta ta ɗago idanu duk sun yi ja kamar gauta ɗahir ya ce ta taimaka ta sake masa magana da baba amma ta dawo magana yake son yi masa a gabanta gaba na faɗuwa ta tashi tana tsoron kada ya yi wata maganar da ta shafi aure don ba za ta yarda a sake maimaita irin abin da ya faru a baya ba shin da iyaye ba sa so magana ta kare tare da baba suka dawo yana zaune akan kujera su biyun a ƙasa ɗahir ya soma ba shi haƙuri akan yadda abubuwa suka kasance a baya kana na auren ma wadda bai yi min ciwo kamar baza labarin da ummiyo ta yi ba na san lokaci ya ja ba za ku so a yi ta tara maganar ba amma tsawon shekarun nan babban buri na ba wuce na ganka na roƙi gafarar ku ba a dalilin fitar da maganar nan gashi an rabo ku da gida zuciyarsa ta yi rauni sosai ya kasa karasa abin da ya niyyar faɗa baba ya murmushi irin na dattijan da suka sani suke yi ɗahiru ko ko da fitar maganar nan ko babu ka sani babu wani abu da zai hana mu tafiya saboda tun gini tun zane kuma banda abinka ma idan ka dube mu ka dubi kanka sai mu taru sai mu taru mu gode wa Allah saboda a kowace jarabawa ta rayuwa akwai alkhairi ko dai mu fara girbarsa a duniya ko kuma mu karɓi sakamakon mu a lahira tabbas an cutar min da ya an ɓata mata rayuwa kai mu kanmu kamar yadda kake gani babu wanda al'amarin nan bai yi wa tabo ba To amma me a dalilin hakan ka fito neman ilimi don ka aure ta, ka tallafi rayuwarta, ko ba haka ba haka ne. Yau ga ka ga ka, Yau ga ka ka taka wani matsayi wanda hakan bata faru ba ƙarshen ta kun yi aure amma kila abincin da za zaka bata ma sai an kai ruwa rana zai samu mu kuma da ko mu kuma da ko a ƙauyen cewa ni talaka ne fitik yau ga ni a birni yan layin nan da yawa ma alhaji suke kira na duk da ban ji ba ya ƙare yana dariya su ma murmushi suka yi wanda dama burinsa kenan nasiha mai ratsa jiki ya ci gaba da yi musu akan haƙuri da ƙaddara a kowane yanayi sannan ya tashi koma ciki yayin da adai suka bi shi ɗaki suna son jin mai ɗahir ya ce girgiza kai ya ce mata mata duk halin ku ɗaya su ko suka matsa masa da tambaya ya samu ya kashe bakin nasu da cewa a da ta ajiye kunyar yar fari wannan abu har innarsa sai ya faɗawa shiri suka fita daga ɗakin suna kuskus kamar ba kishiyoyi ba a falon ɗahiru ne ya miƙe tsaye yana gyara rigarsa ita ma wadda ta tashi ta matsa daga ciki ta ba shi hanya ya fita ya tsaya daga gaban ta ya ɗan ɗaura fuska duk kin ɓata duk kin ɓata abin me na ɓata ta tambaya da mamaki duk tsawon lokacin da haɗuwar mu ta farko ta ƙare a koke-koke ni ba haka na tsara ba gaskiya haɗuwa ta biyu ce ko har ka manta da jiya ka zo ta ce masa yaushe zan manta bayan hatta kalar lipstick ɗinki na ajiyan na jiyan da kika turo da kike ta turo min baki baki ta glass yana nan har yanzu a idona kunya ta kama ta ta dukar da kanta saboda kusancin sa da ita take tsaye saboda kusancin da inda take tsaye shi koko a jikinsa ya ci gaba da magana yana kirgawa da yatsun hannunsa jiya ganin ki kawai na yau neman yafiyar ki na gobe zan so jin yadda rayuwa ta kasance miki jibi kuma idan mun sake haduwa sai mu gaisa insha Allah baki hudu ta ce yanzu gobe ma sai ka zo har da jibin Allah ya so bai jira cewar ta baya fita ta bi shi a baya sai dai iyakar ta bakin kofar gidansu tana tsaya tana tsaye har ya isa ga motarsa ya shiga bayan ya daidaita ta yadda zai fita daga layin ya yi mata hot tare da ɗago hannu sannan ya tafi hajiya mara ɓangaren su kenan za mu koma hajiya mara an ci kuka an ƙoshi ba bawo ɗanta ɗan da ta ƙwalla fara da duk wani burinta a kansa shine ya koma haka abinci yake ci hankali kwance na yi mata hira don ɗakinta ta shiga da shi saboda ya zama abin saboda ya zama abin kallo yan uwansa ma kallonsa suke yi balle kuma masu aiki ƙarin bakin cikinta yasmin da take wurin ta gama ganinsa za ta ƙara raina ta gata ta zo da 'ya'ya tata ta zo da ƴaƴa har uku kuma wai launayi take yi kwafa ta cike da takaici babawo yanzu ni ka kyau babawo yanzu ni ka kyauta min kenan saboda Allah yoyo mama yoyo ma mama did Did I do anything to fish? Yeah, oh please menene piss din fasa zaginsa ta yi ta sauke ajiyar zuciya kaga baba yanzu wannan shigar na kwacin din da kai kai ba dan daba ba kai ba mafarauci ba sannan ba dan bori ba da me ta yi kama gaba daya ka fita daga hayyacinka kamar wani kwancen hauka to yi min bakin in haukace in ji babawo ya faɗa cikin faɗa-faɗa yana buga cokali hannunsa cikin plate ɗin sannan ya tura santa table ɗin da ta jawo masa gabansa da ƙarfi ya tashi tsaye tsoro ya bata ta tashi ita ma kamar za ta kamo shi ta miƙa hannuwa sai kuma ta mayar da su yi haƙuri ka zauna ka ci abincin na ƙoshi ya amsa tare da fita abinsa hawaye ne ya taho mata ta goge jiki a sanyayi da daddare alhaji sule canji ya je ɗakin hajiya mara rike da hannun babawo tana zaune ta rafka tagumi abin duniya ya ishe da ganin su tare ta yi saurin gyara yanayin fuskarta don ba ta so alhajin ya san ba ta yi farin cikin ganin ɗanta ba wuri suka samu suka zauna sannan alhaji sule ya ce mara isiya kin ga illar yin gaban kanki da kike yi akan yaron nan ko yanzu wa gari ya wayawa da gani har ke cikin basifa ta ce alhaji ai ba ka da asara ni kadai ta shafa kai da ka ajiye 'ya'ya maza har uku kila ga na hudu can a ciki da waccan daduran taka gajeren murmushi yayi duk yan uwana maza sun shaida wannan sun shaida wannan auren sannan bata taba haihuwa dangi na, mata basu je suna basu je suna ba ke kadai ce labari ya zuwa a ƙurarren lokaci babawa ne ya tashi hada da buga hannuwa a cinyoyinsa yana kada wando ni bara na kara gaba dama na dauka zaman nawa ne kallon da alhaji ya watsa masa ne ya sa shi komawa ya zo na faɗa alhaji sula ya fara yi masa akan barin inda hajiya mara ta kai shi ya wahalar da su wurin nema sannan ya dawo sannan ya dawo faɗa akan irin rayuwar da ya ɗaukar wa kansa mara kullewa daga ƙarshe nasiha ya koma yi da bada shawara akan idan bai canza hali ba akwai ranar da duniya za ta yi masa tobin alatsi ne kafin a je lahira ka zo mu ci gaba da aiki tare ni girma ya ya kama ni so nake na huta idan allah ya sa ka gane aikin sosai ma kai zaka ci gaba da shugabancin a wurin ba kungiya hajiya mara tana murmushi ta ce yanzu kai magana alhaji dama kyan ɗaya gaji mahaifinsa ko ba komai shine babba cikin 'ya'yanka maza ragamar komai ya kamata yayi ragamar komai kamata ya ta dawo hannunsa kaga da da ya fara aiki sai a yi masa aure shi shikenan ta baki alhaji yayi yana girgiza kai irin ku ne mata waɗanda tun ranar auren ku kuke hasashen mutuwar miji a gaji dukiya Allah shi kyauta wannan hali naki Bibi ya sake tashi don kansa har ya fara ciwo hayaniya idan ta wuce ta kiɗa a gidan rawa to akwai to akai kasuwa yoyo fafa ina da yarinyar da nake so magana kawai za ku yi da iyayenta alhamdulillahi ka ji ma komai zai zo da sauki cewar hajiya mara shi kuma alhaji sulefa ya fara tsoro ya fara tsoron ko a cikin irin waɗanda suka gama mu'amalarsa a titi ce ko wata baturiya haɗa fuska bibi ya yi babu alamun wasa ya ce ma wadda nake so fafa a nemo min ita na yi alkawarin rage ta tsakani da allah it is a promise fafa ba zan karya ba ba zan karya ba yana magana idanuna lumshewa hajiya mara ta zo wuya ta zo wuya a harzike ta ce ma wadda kuma kai buhun ubanka ba bawo kana da hankali kuwa <laughs> alhaji zule yayi dariya kowa ya zagi a kasuwa dai yi marakisiya ya fita shi ya fita shi bayan ya bi bayan babawo ya santa ta ya tsinta ta ciza don ta kai wato da babanta alhaji Sule yake saboda shine ya yi sana'ar hatsi dan awo a kasuwa kwanciya ta yi tana ta juye-juye a ce har yanzu ba babu mai bai da wata mawadda ba ita ta daɗe da goge shafin su ma a zuciyar ta tsaka tsaki ta ja don da wuya idan ba ta yi aure ba yanzu yayi ya gama ya haƙura ya nemo 'yar mutunci a aura masa duk da ta san alhaji yana ɗakinsa da matar da ya kawo hankalinta baya gare su yanzu burinta bai wuce kintsuwar bibi ba a bangaren bibi yana shiga ɗaki fadawa yi kan sa yana tunani addu'a yake da fatan ba wadda bata yi aure ba zai iya rantsuwa ya so mu manta kamanninta sai dai ta zame masa kamar wani dafi a zuciya son ta yake yi yake ji a ransa burinsa kawai ya mallake ta a matsayin matar aure zai yi kokarin mantar da ita duk wani bakin ciki da ta da ta kunsa a dalilinsa wani dan tunani ya yi idan ta yi aure fa kai ina ko ta yi sai ta fito ta wuce ne kaɗai ya faɗa yana jifa da filo daga kan gadon bangaren su ɗahiru ɗahiru fa farin cikinsa ya kasa koyuwa don duk wanda ya san shi dole ne ya gane cewa gaba ɗaya yanayinsa ya canza shigarsa gidan bilya kenan ya samu ɗan lami da matarsa suna gidan suma furaira na ganinsa ta kwalawa hausa ukira da rababbiya wai ta kawo masa abinci gaisawa ya da 'yan uwansa maza yayin da ya ɗauki yarinyar wajen ɗan lami da bata wuce shekara biyu ba yana mata wasa shi kuma bilya ya fita wajen waje amsa waya asa'u ta shigo fuskar ta ta sha kwalliya saboda tun azun da ya kira bilya ya ce zai zo ita ma yayarta ta sanar da ita ta shirya yau duk tsiyarsa sai sun yi zance yadda yake yi wa yarinyar hannunsa wasa ne ya ba wa kowa mamaki ba wai mutum ba ne mai girman kai ko wani abu makamancin haka sai da duk wasansa da yara baya dadewa zai miƙa wa iyayensu yau kuwa har har dokin wuya ya yi wa humaira mai sunan innarsu farera ta kalla hansa uwar da ta shagala wurin kallonsa kamar wata tsohuwar mai kin dai gani mai gidan naki yana da son yara sai ki dage zubin farko ki watso masa yan biyu lami ya soma dariya zubin farko kuma kamar kwasar adashi injiniya ashe kun daidaita da hansa ubebi hansa hansi baby ba mul ba mu da labari injiniya ashe kun dare ta da Hasi baby ba mu da labari siddiqa matar ɗanlami ta watsa masa wata muguwar harara kashe mata ido yayi mai daukar hajiya ta yau tsokana nake ji kin san a sabon kamu ga dukkan alamu allah sa mata tsohuwar zuma a inda yake Kan hansa'u ta hau hararsa balle da ɗahiru yayi banza da su duka sai murmushi da yake yi shi kaɗai hakan ya sa su tunanin ko budurwa ya yi furera ta ji haushi ta kalli biliya shi da ba ruwansa lokaci ya yi da za mu san a wani matsayi ɗahiru ya ajiye min kanwa saboda shi ta dawo gidan nan kuma ta ki sauraron kowa amma kana kallo yake wulaƙanta ta idan yana tunanin saboda wani abin hannunsa ne ai ya san irin masu kuɗin da suke zuwa wurinta take fita take ƙin fita kada in katse miki hanzari amma mai guri ta zo duk wasu masu tabarma ko masu son shimfiɗawa sai su naɗe tauraruwar yayan mu ɗahiru ta dawo ga dukkan alamu da haskenta don allah ki sarara wa yarinyar nan ta fitar da wani cikin masoyanta cewar ɗan kowa zuba masa ido yayi yi banda ɗahiru wanda ya shiga danna waya kamar baya wurin ba shi da niyyar wulaƙanta hansawu amma ya tabbatar da biyu firera ta dace wa son yayi yi auren ta ce ba son a yi auren sannan ko da can ba ta son ko da can ba son ta yake ba bayyana ta bi ɗanlami da kallo kafin ta iya cewa yarinyar nan da aka yi wa fyaɗe kake nufi ɗanlami gyaɗa kai shi kuwa ɗahiru wannan kalma ta fyaɗe ce ta ƙunar da shi ya tashi ya fice ko sallama babu Raya ɓaci Farira ta fita daga falon ita ma ta bar sauran cike da mamaki fitar ɗahiri ta tabbatar da zancen ɗanlami wayar inda ta kira Ai sa'ar samu kuwa ta sanar da ita ashe ɗahir yana tare da mawadda duk tsawon lokacin nan. Shi yasa ya ƙi aure har da ƙarin cewa a bincike shi a tabbatar ba aurenta ya yi ba ba da sanin kowa ba. Hankalin ina ya tashi ta sa yaron makotansu ya danno mata sunan ɗahiru ya kira lokacin shigarsa gida kenan ta ce masa gobe komai dare idan ya taso daga wurin aiki ya zo tana neman su ta ji komai tsakaninsa da mawadda daga wurin furaira bai yi mamaki ba sanin halin matar yayin nasa shi ma haƙurin zama yake da ita ya dai ƙudurta niyyar wannan karan ba gudu ba ja da baya duk da wata soyayya da yake ji ta kwanta har ya kasa kula wasu matan ta dawo daga ganin mawadda wa rahman shirinsa na koma gidan su mawadda ya warware a dalilin kiran da inna ta yi masa shi ma kuma akwai maganar da yake son yi musu ita da babba izinin fita ya nema saboda baya son kwana idan ya je ya samu da kyar aka bar shi ya tafi da shi aka yi sallah a zahar a tariwa bayan ya ci abinci ya zauna tare da iyayensa Mufane ya suma magana ya ce suna buƙatar sanin gaskiya game da zancen da farera ta kawo jiya ɗahir ya warware musu komai tun daga katin auren rafi'a da ɗan lami ya bashi zuwa yanzu har da saƙon gaisuwar su baba baffa na daɗe da na daɗe ina son mu yi maganar su baba da ku allah bai rufa ba sai yanzu ku iyaye na ne kuma duk abin da kuka yi na hana na hana aure na da mawadda na san kun yi saboda ni ne to amma kada ku manta duka da ku muka je asibiti likita ya tabbatar fyaɗe ne ada ta zo har gidan nan roƙon rufin asirin ummiyo ta tona daga wannan lokacin wani irin tozarci ne ba su gani ba ƙarshe har da kora daga garin nan baba barin jiki ya mutu malam mai rasuwa kuma ga tsufa daga ranar da aka kore su bai ƙara haɗuwa da mahaifinsa ba sai jana'iza da ya zo ku duba wannan al'amari babu wanda ya fi ƙarfin jarabawa irin wannan me zai sa don ta afka muku don ta afka musu kowa ya juya musu baya wallahi har yau ana fyaɗe kuma mace da danginta su ne kaɗai suke fuskantar ƙalubale daga abin da zai zama daga abin da bai zama laifin su ba ina laifin wanda yake neman halak da guminsa baffa maimakon a lokacin ba haɗa kai mu jajirce wurin kwato musu haƙƙinsu ta yadda gobe wani mai kuɗin zai yi shayin yi wa ɗan aiki fyaɗe sai aka juya musu baya wani yana daga cikin dalilan da suke ƙara wa duk wani mutum ɓata gari ƙarfin gwiwa domin ya san in dai yana da kuɗi idan ya yi babu wanda ya isa da shi ko ban aure ta ba a lokacin ya ci a ce mun tausaya mun tsaya wa juna yana magana inna ta share hawaye tana kallon baffa ni dai na daɗe abin nan yana cimin rai amma kunya da tsoron yadda za ta ɗauki zancen yasa na kasa magana shiru baffa ya kamar ba zai ce komai ba sannan ya nisa ya ce allah ya yi maka albarka ɗahiru Karshen mako ka zo ka ɗauke mu muje gidan malam fatihu mamaki ɗahiru ya yi sosai yadda iyayensa suka yi saurin saukowa ya tsallake wanda ya tsallake wannan saura kuma neman amincewar mawadda ya sake tado da zancen aurensu abin da bai sani ba shine duka iyayen nasa kowanne shi kadai ya dade da ya dade da nadamar biye wa son zuciya akan abin da ya samu su malam fatihu amma sun kasa yi wa juna zancen batun yi wa yan aiki fyaɗe wasu ma su dawo da ciki kuwa ko ba a garin su ba suna ji sosai a makota amma har yanzu an rasa wani mataki da ya kamata a ɗauka domin daƙila cutar da marasa domin daƙila cutar da marasa ƙarfi da ake yi bayan la'asar ya sake ɗaukar hanya cike da farin ciki ya tafi zancen da suka yi da inna a ɗakinta ya tuna ya yi murmushi cewa ta yi kada ya yi gaggawar sake neman auren ma wanda har sai sun je sun fuskanci wace rayuwa ta yi bayan rabuwarsu ta da zancen da ta yi kawai ya sa shi sanin cewa akwai yiwuwar amincewar su kenan a gajiye sosai ya isa gida sai da ya shirin kwanciya wurin karfe goma ya kira mawarta tana aikin haɗa turaren wuta saboda wasu amare biyu da za ta fara yi wa gyaran jiki ta ji wayar hannunta ta goge ta goge ta ɗauka da sallama haɗe da faɗuwar gaba ganin mai kira amsawa yayi yana jin wata annashuwa ta na ratsa shi da ƙarfin ki kika dawo na ga alama kai yar dariyar da da sautin da ya sake jefa shi cikin wani yanayi mai daɗi ƙarfi kamar wata yar dambe a jiya zuciya ta ji ya saki har tsigar jikinta ta tashi da gaske nake ban san ta yaya zan kwatanta miki yadda nake ji game da ke ba yanzu da na haɗu da ke shi da na haɗu da ke shekaran jiya na kasa ganewa so ne kewa ko duka biyun ne tsakaninmu yayanmu na'am kayi haƙuri kada mu je nan ni da kai yanzu wane da ƙanwarsa yadda ta yi maganar mai ji zai fahimci akwai ciwo a tattare da ita wanda take ƙoƙarin dannewa hakan ya ba ya taɓa zuciyar ɗahiru sosai ya san tana ƙoƙarin ɓoye damuwarta ne kawai don babu yadda za ta yi haka kika zaɓar mana mu komawa da ƙanwa kai ta gyaɗa kamar yana kallon ta ya ce to naji amma idan mun tashi mu da zama abokan sirrin juna ke kanki kin sani abin da yake tsakanin mu mai girma ne kin ga ina da abubuwa da dama da nake son baki labarin mawadda na ce na ce miki yau zan zo da je da ki ta kasance ke ma amma da kika ji shiru babu ko cigiya to kai hakuri ya san akwai aiki a gabansa inda yana son ya dawo kamar da ko ma fi a wurinta yadda za ta ba da kai bori ya hau lallaba ta zai yi a hankali ya sake cusa kansa ya iya haƙurin shekaru takwas ma ba su haɗu ba bare yanzu tambayar ta yayi cikin sigar wasa gobe na zo mm, in kawai ta iya cewa kawai saboda muryarsa idan ya yi magana yanzinta take haranta anya za ta jure wa wata alaƙa tsakaninsu idan ba soyayya ba ita kanta tana mamakin yadda ya dawo cikin rayuwarta yake neman wargaza duk wani shiri da ta da katanga da ta gina tsakaninta da maza na gode gwangwamin wadda ya faɗa a hankali yana jan kowane harafi hakanan ta je na son tana son ya san ta yi ilimi ita ma yanzu shi sa ta yi masa sallama da turancin da ko lokacin da ta yi firamare a garinsu ya sa bata iya ba sai ya yayin mutu ɗahiru aiko ba ƙaramin daɗi ya ji ba da mamaki sai da ya yi da gaske ya iya cewa mafarkin mafarki na ɗaya ne naki kuma yanzu kin hana tunda bai kamata wa yayi mafarkin ƙanwarsa ba amma duk da haka bari na kwanta da kyakkyawar addu'a kila na yi sa'ar ganin wadda za ta zama matata don aure nake so wallahi la ilaha illallah ta tana dariya ƙasa ƙasa sannan ta kashe wayar kafin ya sami damar sake magana dariya ya ya gyara kwanciyarsa you can escape easily adorable mawadda cikin bacci ya ji waya ta far ya farka sha ɗaya da kusan rabi lokacin ko bai gaji ba yanayin aikinsa ya sa ko ya sa ya koyi baccin wuri bai gane lambar ba amma ganin wayar ta katse an sake kiransa shi yasa ya ɗauka yana kara wayar a kunne ya ji an ce a herin takaici ne ya kama shi ya ja siririn tsaki mutum ɗaya yake kiransa da wannan suna kuma muryar ta ya ji sai dai bai ga wani dalilin komai sa ba da zai sa ta kira shi a wannan lokacin cikin zakwa ba ta sake cewa a herin kana kana zina safwan ne na yi ta nema ya bani lamba ɗinka da ka bashi lokacin da ka zo wayarsa a kashe sai yanzu na same shi na ji na ji na ji a kai dama magana ce nake so mu yi idan da hali gobe sai ka zo gida ko ni na zo ofis ɗinka duk wanda ka zaɓa is okay with me me kuma take nema ya tambaye kansa kamar ya ji kamar kamar ta ji shi ta sake cewa ya daure ya zo baya son jan magana da ita kawai ya ce ya ji sai ya taso gobe sai ya taso daga ofis babu sallama ya ajiye wayar ya juya abinsa ya kwanta zuwa wayewar gari ya ma manta da wayar kariba harkokin gabansa kawai yake yi sai mutumin mawadda sai tunanin mawadda da haduwar da za su yi anjima to ku biyo mu a lokaci na gaba ku ji wata irin tattaunawa za a yi tsakanin ɗakiru da masoyiya sama wadda sai allah ya kai lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya bisala